wani abu mai kama da almara ya ɗauki hankalin mutane sosai a cikin wannan satin musamman ƙasashen turai da kasashen da ke makwabtaka da su cewa 'yar gidan joe biden ta bayyana cewa mahaifinta shine sanadin lalacewarta shine sababin gurɓacewar tarbiyyarta a cewarta ta kasance tana yin wanka tsirara tare da mahaifinta a banɗaki wasu daga cikin jaridan turai sun ruwaito wannan labari jaridar da ke kan gaba wajen wallafa wannan labari ita ce jaridar mail online haka jaridar independent haka jaridar tfi global da dai wasu jaridu duk sun wallafa wannan labari bari mu hakaito wani bangare na wato waɗannan rahotanni domin mu kasance bisa hujja duba daga inda na ja jan layi cewa wato dailymail.com ta rawaito cewa matan nan da ta sami wato littafin adana bayanan sirri na 'yar gidan shugaban ƙasa a wato halfway house nan ce halfway house kamar ma iya kiransa da suna gidan mahaukata kusan wani gida ne da suke tura suke ginawa domin killace marasa lafiya musamman waɗanda suka samu matsalar tunani ta hanyar shaye-shaye to a nan gidan ita yar gidan Joe Biden kamar yadda labarin ya nuna ta taɓa zuwa wannan gida domin ta samu lafiya daga shaye-shaye da take yawan yi Eh, to a nan gurin aka sami wannan littafi nata kamar da labarin ya nuna ta dalilin wato ko abubuwan da take aikatawa na alfasha tun tana karama kamar da ta bayyana cewa ta kasance tana aikata alfasha da wasu daga cikin danginta duk da yake ta ambaci sunan kowa ba to amma ba kowa a cikin dangin a family din a gidan daga ita sai 'yan uwanta maza waɗanda yayye ne a wajenta domin shugaban ƙasar amurka joe biden ya auri matarsa ta farko wacce suke da yara uku wacce ta rasu ta dalilin hatsarin mota daga bisani auri uwar ita wannan yarinya ita ce kuma ta haifa masa wato ko ita wato ko ashley to wane ne wa take nufi a cikin jinsin wato dangin nata suna alfasha mahaifinta ko ku a 'yan uwanta bata dai sarraha ba to haka ne yasa ta taso ta ce ta taso tana alfasha tun tana karama dalilin haka ne ma yasa ta fada cikin shaye-shaye saboda wani yanayi da ta tsinci kanta na damuwa kamar abin da ta aikata ko ta taso a yanayi tana aikata ya dame ta sosai hakan yasa ta fada harkar shaye-shaye ƙarshe ta samu wannan matsala har ta kai ga ta fada ta shiga wannan gida da ake killace waɗanda suka samu matsala ta dalilin shaye-shaye to a cikin wannan gida ne bayan ta bar gidan wata mata wacce ita ce kuke gani a wannan hoto ta zo ta sauka a gidan sai ta sami wannan littafi to an ce ita ma wannan matar tana da miji sun rabu da mijin tana da yara biyu kamar ko damuwa ce ita ma ta sa ta faɗa shaye-shaye har ta kai ga an kawo ta wannan waje to ta ci karo da wannan littafi yayin da ta fahimci cewa kamar na eh, ashili ne shine ta sa wani mutum da ta aminta da shi ya kira ta a waya yake tambayar ta tace eh lalle littafin ta ne ita ce ta manta wannan diary a wannan waje to bayan tabbatar da cewa wannan littafin rubuta bayanan sirri na 'yar gidan eh, shugaban kasar amurka ne tun a wannan lokaci ina nufin tun kafin fa ya zama shugaban kasa, a lokacin bai zama shugaban kasa ba abin ya faru ne tun a shekarun baya to ana cikin wannan yanayi yana cikin yana takara yana neman takarar shugabancin ƙasar Amurka a wannan lokaci to wannan mata sai ta siyar da wannan littafi zuwa ga ɗaya daga cikin yaran tsohon shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump akan dalar Amurka dubu arba'in. haka ka siyar da wannan littafi wannan mutum da kuke gani ɗaya ne daga yaran Trump mai suna Veritas shi ne wanda ya sayi wannan kundi na adana tarihin Ashley Biden to lokacin da ya siya sai ya fara yaɗa wannan abu a yanar gizo to tun a wannan lokacin tuni hukuma ta ɗauki mataki kai tsaye aka fara da ita mata da ta sai da abin aka kama ta Shi ne abin da kuka an wallafa a nan to abin tambaya a nan ne, ta yaya aka yi wannan abu bai bazu ba tun a wannan lokaci sai yanzu abin yake ta fitowa na'am a daidai lokacin ana ta ganin wato suna son su zaɓi shi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa kusan zan iya cewa ana son shi a lokacin ana son shi shi yasa ba a bar wannan abu ya yaɗu ba an yi ƙoƙari an daƙilar da abin to amma yanzu ta ya aka abin ya fito a wannan shekarar a wannan satin da muke ciki shekara ta 2022 a wannan watan na June watan shida a cikin satin nan domin kwanaki biyar zuwa shida baya wannan har yanzu bana ji ya cika sati da taso da maganar da kokarin yada wannan abin wasu daga cikin masana suna da manazarta suna ganin cewa gani suka yi lokaci yayi da ya kamata wato kamar sun fara gajiya da shi Biden kamar da cewa siyasar turai wani lokacin takan yi kama da siyasar Najeriya sanda ake son ka to lokacin ba a ganin aibinka to lokacin kuma da aka so a ga ka za a ita kokarin fito da wasu abubuwa da ake ganin za su iya baka matsala kamar wasu daga cikin mahukuntan kasar suna kokarin wato ya za a yi Biden ya kauce ba tare da ya ainihin wato ko samu tazarci a wato ko zaɓe mai zuwa na shugabancin ƙasar Amurka ba. To wannan shine abin da ita wannan jarida Mail Online ta rubuta a takaice kamar wannan wani ɓangare ne kawai muka kawo muku na wannan rahoto domin ku gani. to da haka take ba da labari ita wannan jarida cewa matar da aka wato a ta sami littafin kundin tarihin 'yar gidan wato joe biden a gidan wato mahaukata ko gidan killace masu wanda suka samu matsala ta dillin shaye-shaye suka ce yanzu haka tana ƙarƙashin binciken FBI sakamakon wato ko FBI suna bincika sakamakon siyar da shi wannan littafi da ta yi. Ta kun ga wannan tabbataccen abu ne kenan wanda har hukuma ta shiga ciki na ɗaya dai an kama ta kuma tana cikin wato tana ƙarƙashin bincike ana bincike game da ita wannan mata ko wani ne ya sa ta ta yi hakan. to yanzu dai haka FBI tana gudanar da bincike akan wannan mata to haka jaridan da muka ambata su ma duk suka rawaito wannan labarin da su da wasu su bari mu to wani bangare na abin da ita jaridar TFI Global ta wallafa daga inda muka ja jan rubutu yake cewa wato ashili yar gidan Joe Biden ta yi ikirarin cewa wanka da ta rika yi tare da mahaifinta shugaban kasar Amurka ya ba da gudunmawa wajen fadawarta cikin zinace zinace to yan uwa idan muka duba wannan rahoto da kyau zamu ga cewa abu ne wanda yake kunshe da alamun tambaya kala-kala kuma yake haska mana wasu abubuwa da yawa da suka shige mana duhu musamman game da waɗannan bayan Allah. Abu na farko da ya kamata mu lura da shi shine na ɗaya lalacewar tarbiyya da ƙarancin kunya ta mutanen nan. Za mu samu cewa mutane ne da suke wato ta fuskar tarbiyya sun duk irin ci gaban da kake ganin sun zo da shi na waɗannan abubuwa na kere-kere na kimiyya da fasaha da rinjayen da suke da shi a duniya wajen mamayar duniya wajen wa mutane su yi demokuraɗiyya amma in ka dawo a cikin gidajensu za ka tarar matansu da 'ya'yansu sun gagare su sun rasa hanyar da za su iya bi su tarbiyyantar da su to mutanen da ɗa zai taso ya girma bai san kimar mahaifinsa hakikanin kima ba har ta kai ga ɗa zai kai ɗansa wato ko zai kai mahaifinsa gidan reno wurin da za a rika kula da mahaifin saboda ba zai iya kula da shi ba akwai mamaki irin waɗannan su riƙa ikirarin 'yanci na ɗan adam to saboda haka rashin tarbiyya ne zai sa oba ya shiga banɗaki tare da yarsa ya cire kayan jikinsa ya wanka tare da ita Wannan hoton da kuke gani tsohon hoto ne da aka ɗauka Joe Biden ne tare da yasa a cikin banɗaki kamar da kuke gani, kuma su suka ɗauki hoton da kansu tun a lokacin bai fi ɗan shekara arba'in ba, kuma dai a lokacin ma dai na cikin gwamnatin Amurka. Domin mutumin ya riƙe mukamai da dama wanda daga cikinsu ya yi mataimakin shugaban ƙasar Amurka wanda ya gabata wato Barack Obama daga baya kuma ya zo ya kasance shi ne shugaban ƙasa a halin yanzu to waɗannan hotunan duka suna yawo tun a baya ba a ɗauke su a wani abun kace na ce ba tun a wancan lokaci sai daga ƙarshe da aka fara kinsa sannan aka fara yaɗawa da sunan aibu kamar da kuka sani a ɗabi'ar mutane ce ana ɗaukin shugaba kafin ya hau in ya hau kuma sai kaga an zo an fara kuka da shi wani lokacin zagi musamman a ƙasashenmu na baƙaƙen fata amma su fa da sauƙi sosai da sosai ga dukkan alamu Joe Biden yana matukar son wannan yar tasa so mai tsananin gaske kuma haka ne kai shiga yin sakaci na irin waɗannan sakewar da ita ya din yanzu idan kuka duba wannan hoton za ku ga yadda yake kaunarta sosai da sosai yake zama da ita a kowane lokaci yana rungume da yarsa to a wajen bature fa wannan ba wani aibu bane ba bai dauki wannan a wani abu ba hatta wankan bai dauke shi a wani abu wanda zai boyi wa yarsa ba a iya tunanin sa watakila ma ba ta kai shekarun da za ta iya tsinkaye akan wani abu ba shi manufar da ya daban ita kuma yarinyar a matsayinta na yaro mai tasowa abin da tunaninta zai bata daban To wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su kula da su su kiyaye domin kuwa sau da yawa kakan yi abu a gaban yaro kana ganin ba zai iya riƙe ba ƙarshe kuma wannan abin ya haddace shi ya zame masa darasi in baka ci sa'a ba zai iya zama sanadiyar lalacewarsa. To ka ga ƙarshe ga mugun abin da hakan ya haifar yadda kanta take ikirarin cewa wannan ya zama dalilin lalacewarta. Idan muka duba cewarta hakan ne ya zama dalilin faɗawarta cikin zinace-zinace. za mu iya fahimtar abu biyu ko dai ta dalilin wannan wanka tana kallon tsaraici yau da gobe tun tana ba ta da wayo har ta hankalin da take iya wato kallon tsaraicin ɗa namiji ta sha'awa tana ganin tsaraicin mahaifinta sai zama zamana tana sha'awar ganin irin irinsa a jikin wasu daga cikin mutane ko kuma ya zama da cewa wani abu na alfasha ya biyo baya yana ɗaya daga cikin darasin da za mu iya ɗauka a cikin wannan batu shine yadda mutanen nan za ka samu suna faɗa da aurar da mace ƙasa da shekaru sha takwas suna faɗa akan yi wa mace aure da wuri suna yaki da hakan suna ganin auren wuri yana daga cikin abubuwan da suke tauye haƙƙin ɗan adam ne amma akwai mamaki sosai kamar da na gaya muku a kasar faransa an yi wato ko an ba rage shekarun da mace za ta iya faɗawa alfasha da an ce shekaru sha takwas to daga baya faransa sai suka fara da wato ko ƙoƙarin tsayar da shekaru goma sha uku a cikin a matsayin shekarun da ya halatta mace za ta iya fadawa duniya to don haka a wajen su, yarinya mai kimanin shekaru sha uku kai mai sha biyar ma ko sha shida ta yi aure wannan laifi ne an tauye haƙƙin an zalunci ƙaramar yarinya amma yarinya mai kimanin shekaru sha uku ta zama karuwa ta shiga karuwanci ba laifi ba ne a wajen su. Kawai da wata mai magana da yawun hukumar ƙasar faransa ɗin a wata hira da wani gidan talabijin ya da ita ta bayyana cewa su ba sa faɗa da wato ko namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace ko maza namiji ya tara mata da yawa a lokaci guda ya zana da su ba ruwansa da wannan wannan zaɓin mutum ne ganin daman mutum ne kawai su suna faɗa ne da namiji ya aure mace sama da ɗaya mun riga mun gabatar da shiri a wato a baya game da wannan batu to duk wannan yana nuna maka cewa duk abin da mutanen nan suke kirari karya suke game da kiyaye haƙƙi na ɗan adam babu wanda ya kiyaye haƙƙin ɗan adam ya kiyaye mutuncin ya mace irin addinin musulunci to abin da ya kai ni ga yin wannan maganar shine shekarun da ashili ta lalace da kanta ta yi kirari da cewar ta lalace ne tun tana karama ta koyi zinace zinace tun tana karama kafin ta balaga haka shaye shaye ta taso tana shan kwaya tana shan kayayyakin maye to wannan shine kai ni gaba ɗauko wannan magana ɗin to kaga kenan babu tarbiyya a cikin tafiyar bayan Allah nan sannan kuma babu maganar wato kiyaye haƙƙin ƙananan yara duk abin da za su faɗa suna yi ne wato ko domin kare wata biyan buƙatar zuciyarsu ko domin cin saɓalar addinin musulunci game da munan tashi tarihinsa a zukatan waɗanda suke da sha'awar shiga to wannan kawai samfuri ne amma za ka iya kiyasta abubuwa da dama da wato manyan ƙasashe ke ikirarin cewa suna faɗa da wani abu amma kuma inda zaka bibiye su sai ka samu sun fi kowa zakewa wajen yin wannan abun yana ɗaya daga cikin darasin da zamu iya ɗauka a cikin wannan labarin shine iyaye su shiga taitayin su wajen yin wasu ma'amalu marasa kyau a gaban 'ya'yansu duk wani abu da ka san ba kwarjini bane ba kima bane ba kar ka riƙa yi a gaban ɗanka domin hakan zai iya tasiri a cikin ɗabi'a da tarbiyyar wannan yara saboda yaro gani ke duk abin da mahaifinsa ya daidai ne idan kana shan sigari kar ka sha gaban yayanka za su iya tasowa suna sha haka kuskure ne uba ya rika zama a gaban 'ya'yansa da shigar da bata dace ba kana cire riga ka zauna da kai sai gajeren wando wannan zai iya sa ka mace ta taso ta rika kallon ka da wani yanayi wanda bai dace ta kalle ka da shi ba yau da gobe yau da gobe har a waye gari tana iya kallon wasu mazajen ta rika sha'awarsa ko da kai bata sha'awar ka ba a matsayin na mahaifinta haka uwa shashancin da wasu mata suke kaga mace tana zama gaban 'ya'yanta cikin matsatsin kaya musamman matan zamani a yanzu iyayen zamani kaga mace ta zauna da matsatsun kaya ga ƙirjinta a waje kuma tana da ɗan da ya fara dosar shekarun balaga bai kamata ba haka mace ta zauna da ɗaurin kirji a zakar gida 'ya'yanta maza sun fara kai matakin balaga suna ganinta wannan bai dace ba duk da fa addini ba laifi bane domin maharamai ba laifi dan sun kalli wacce take su to amma kuma akwai yanayin da kuma bai dace ba abin da ake nufi da kallo da maharami ya halatta ma'ana ya halatta ya zo ya ganta ba hijabi a jikinta amma kuma ta rika fito da sura ta yadda wani nau'i na tsiraici zai iya bayyana wannan bai halatta ba kallon tsaraici gaba ɗaya bai halatta ga kowa ba sai ga miji da mata kaɗai in dai ba ga wannan ɓangarorin biyu ba to bai halatta wani ya kalli tsaraicin wani ba bai halatta ɗa ya kalli tsaraicin uba ba bai halatta uba ya kalli tsaraicin ɗa ba duka haramun ne kofa ce zuwa ga alfasha mai muni da aikin dabbanci to idan ka fahimci wannan game da kanka idan kai da kanka bai dace kai wasu abubuwa na bayyana wani nau'i na tsareci ko wasu abubuwa na lalacewa tarbiyya a gaban 'ya'yanka ba ninka da su ɗauki wani abu da za su lalace to yaya kuma ka? to daga nan ne za mu gane kuskuren waɗanda suke barin wasu karatai su rika shiga gidansu kaga mutum ya kyale wasu balagaggun samari suna shiga gidansu wani ma anan zai wanka anan zai wanki wannan ma zai iya tasiri a cikin tarbiyya yayanka haka 'yan mata bai dace ba kana da ƴaƴa balagaggu samari ka bar wasu 'yan mata su rika tatarniya a gidanka su yi wanka a gidanka su yi wanki su yi bacci anan za a iya samun matsala 'ya'yanka su taso da gurɓatacciyar tarbiyya dole ne kai tsari ka sa ido akan 'ya'yanka da matanka domin 'yan ƙanƙanuwar fitina da karena tana iya buɗe maka ƙofar sharrin da za ka yi nadama har zuwa tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya shirya mana da zuriya ya sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa